Allah mai yadda ya so da bawa ba da mai haya ta yi a gidan asibiti wani ko ta yi a dubai bisa ga al'ada duk shekara jaruma murya mai haya kan shirya ƙayataccen birthday da take gayyato jarumai da masoya inda ake da raye da kaɗe gami da shiga take ce ni, wanda shagalin birthday ɗin na take ɗaukar hankali matuƙa a kowace shekara sai dai cikin hukuncin ubangiji shekarar da ta gabata sai Allah ya jarabci jarumar da rashin lafiya da hasi da aka dinga tausaya mata wasu ɗaya mu da irin cutar da ke damunta musamman duba da yadda ta rami ta fita hayyacinta hakan ya sa ba a yi shagalin kamar yadda aka saba ba duk da hakan maryam ta wallafa wasu tsofaffin hotunanta a ranar zagayowar ranar haihuwar data inda masoya da 'yan uwa suka dinga taya ta murna da fatan samun lafiya Bayan fama da jini na wasu 'yan watanni jarumar ta warke ta samu sauki. Sai dai tun kafin ta gama mayar da jikinta, ta cigaba da ɗaukar hotuna da rairayin da ta saba a TikTok da Instagram. Wanda hakan ya jawo mata sabon cece kuce inda ake mata korafin kamata yi ta bari ta samu sauki sosai tukunna. Bai kamata ta fito a haka tana rawa ba a lokacin da ya kamata ta addu'a samun lafiya. sai dai Maryam ta yi burin kutukulla da duk masu yi mata ciwon bakin inda ta cigaba da sharafinta tana kuma ci gaba da samun lafiya a halin da take cikin ramar har wasu kotuna ta yi a dubai da suka saka aka dinga zaginta saboda ganin shatin jikinta da suka bayyana duk da lokacin ma bata gama murmurewa ba bayan wani lokaci sai Maryam haya ta dawo Maryam dinta inda ba tare da bata lokaci ba ta koma harkar ta tafi ba tare da kasa a gwiwa ba ubangidanta Alnuhu ya sama mata gurbi a cikin shirinsa mai dogon zango na alaka A shekaran jera na haihuwar jihar mu ta sake zagayowa inda wannan karanta ya can birthday din nata a babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa na Dubai cikin wani salo da ba a saba gani ba. A wani gefen kuma wasu na zargin soyayya mai ƙarfi tsakanin jarumin da jarumi Shamsu dan iya. Duba da yadda suke yawan ayyuka tare da kusancin da suke da shi a bayan fage, gami da hotuna da suke ɗauka cikin yanayin da ke fassara hakan, tun kafin ma jarumin ta fara rashin lafiya. Har kuma yanzu da ta samu lafiya suka ɗora daga inda suka tsaya. Sai dai kawai yanzu babu wani tabbaci game da wannan hasashe. ya ne hisham ne me sunanki da Allah Allah na manta Allah Allah <laughs> shi ji wani da matan da suka san kansu matan da suke tunƙawo da kansu to ga dama ta samu domin kuwa kamfanin sidirhan beauty ya zo muku da magunguna na gyaran mata da kuma sabulan gyaran jiki da kuma magungunan gyaran aure a bangaren magungunan sanyi muna da maganin sanyi sadida da kuma maganin olsa da kuma maganin basir sannan akwai maganin rage kiba da kuma maganin ƙara kiba da dai sauransu haka kuma a bangaren magungunan mata akwai magungunan da suke ƙara kimar ya mace a wurin mijinta wato maganin gyaran aure wato ta ɓangaren gyaran amarya ba a bar mu a baya ba haka ma gyaran uwar gida da gyaran mai jego da gyaran zawarawa sannan kuma muna da magungunan ƙarin girman breast da kuma na ƙarin girman mazaunai siyan daɗe ko sare duk muna bayarwa haka muna da mayuka da sabulai na gyaran jiki ko gashi ina matan da fatar su ta lalace ku garzayo kamfanin hand beauty domin mallakar sabulai kanki domin gyaran fata da kuma gyaran gashi, gyaran tafin kafa ko hannu. Sabulun mu ingantacce ne giredi wanda idan kika yi amfani da shi fatar ki za ta dawo tamkar ta jarirai saboda kyan gani da kuma santsi da sheki. ko dai kada ku manta ku nemi wannan kamfanin Sidrahan Beauty da ke a garin Makka, unguwar Shara Mansur. Tsallaken Majid bin Hassan bayan madam garmushi daidai Majid Bukari muna tura kaya daga duk inda kuke a ko'ina a Saudiya kamar Madina, Jidda, Riyad Taif. Haka kuma ga masu neman ƙarin bayani za a tuntuɓe mu a wannan lambar kamar haka sifili biyar hudu biyar ɗaya biyar sifili hudu shida takwas ko kuma sifili biyar tara sifili tara takwas ɗaya hudu biyu sifili. Kada ku manta sunan Maman Sidira Facebook ɗinmu kuma Sidirahan Beauty Instagram Sidirahan Beauty TikTok Sidirahan Beauty. Kada ku manta dai wannan kamfani mai suna Sidirhan Beauty, kamfanin da ba shi da tsara.